halayyihim na rum kuma wuta ƙullalliya ta tabbatu a gaɗe su ranar alƙiyama za a azabtar da su a cikin